بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai tara albarka safiya kuma ta litinin ta goma sha shida ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma daidai da goma ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya za mu ci gaba da karanta wannan littafi littafin khulasatu ta azimul ilmi da yake magana akan abin da ya shafi ladubba na neman ilimi da kuma ladubban bayar da ilimi za mu tashi a almakid salis kuma wannan shine darasinmu na hudu a cikin littafi din almakiru salis malam ya ce hafifahullahu ta'ala ya ce almakiru salis jam'u himmatin nafsi alai almakiru salis wannan babi na uku daga cikin abubuwan da za su karantar da mutum girmama ilimi a fahimci shi ɗin yana girmama ilimi ilimi kuma yana daga cikin abubuwan da suka cancanci a girmama su domin ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa zalik wa man yu'azzim Allah fa innaha min taqwal qulub zalik haka kenan wa man yu'azzim Allah dukkan wanda ya girmama ayyuka na ibada na Allah fa innaha min taqwal qulub to lalle ita wannan tana cikin jin tsoron Allah subhanahu wata'ala na zuci. saboda ka yana daga cikin sha'ir Allah kuma ilimi ilimi yana cikin manya-manyan sha'ir Allah da yake ya zama wajibi a girma masu sai malam ya ce almakar salis ƙudiri na uku a kan abin da ya shafi girmama ilimi shine jam'u himmatin nafsi alai mutum ya tara himmarsa baki ɗayanta kan ilimi jam'u himmatin nafs tara himma da kazar-kazar da eh, duk wani motsinka gaba ɗaya ka tara shi ka dunkule shi ka miƙa shi zuwa ga ilimi wannan ya nuna kenan kana girmama ilimin amma ya zama himma ka ce ka raba ta gida uku ɗaya ilimi ɗaya waɗansu harkokinka daban ɗaya bacci kaga wannan wannan bai girmama ilimi ba domin abin da ake bukata ga wanda yake girmama ilimi shine ya haɗa himmarsa gaba ɗaya wuri guda wuri gudan kuma shine ilimi to a ne za a fahimci cewar wani da gaske ne yana girmama ilimi sai zama na duk wani abu da zai ci karo da abin da ya shafi ilimi za ka iya dakatar da shi ko ka canza mashi lokaci ko makamanta haka sai mala ya ce tujuma ulhimmatu alal matulubi bi tafaqqudi salasati umur awwaliha alhirsu ala ma yanfa'u famata wufiqa alabdu ila ma yanfa'uhu harasa alayhi thaniha alisti'anatu billahi ta'ala alisti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsili Salisiha. adamul ajzi an bulugil bugu ya ce mala ya ce tujma'ul himmatu ana tara himma gaba ɗayanta alal a akan abin da mutum yake so akan gane mutum ya tara himmarsa ne gaba ɗaya akan wani abu da yake so bi tafaqqudi salasati umuri ta bibiyar abubuwa uku bibiyar abubuwa uku gaba ɗayansu ukun suke nuna cewar lallai mutum ya tara himmarsa kan wannan abin da yake nema awwaliha ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku alhirsu alama ya faru mutum ya zama na yana kwaɗayin abin da zai amfani shi alhirsu alama ya faru kwaɗayi a kan abin da zai amfani mutum inda ya ga mutum yana kwaɗayin abin da zai amfane shi to ya san me ke tare da shi amma mutum ya mai da hankali kan abin da ba zai amfane shi ba ko ma abin ba shi da amfani duniya da lahira subhanallah sai mala ya ce famata wufiƙal abdu a duk lokacin da aka datar da bawa ila ma yanfa'uhu zuwa ga ya shagaltu da abin da zai amfane shi harasa alaihi to za ga mutum kuwa ya yi kwaɗayin wannan abun ya tashi zumbur ya tashi tsaye wurin kula da wannan abun da zai amfani shi to haka kenan abu na farko da za a fahimci mutum yana da himma shine a ga ya, ya abin da zai amfani shi abu na farko kenan abu na biyu alisti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsili alisti'anatu billah neman taimako daga wurin Allah maɗaukakin sarki fi tahsilihi wurin abin da zai amfane ka sai ka nemi taimakon Allah Allah ya taimaka maka Allah ya agaza maka akan abin da zai amfane ka wannan ita ma alama ce da ke nuna cewa wani wani yana da himma akan abu kaza duk himmar mutum ba ka ga ya mai da yana neman taimakon Allah akan Allah ya agaje shi akan wannan abun ba to lalle ilalla karancin himmarsa tana da karanci himmarsa tana da karancin fahimta domin idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwal ma yujni alaihi ijtihadu idza lam yakun aunun min Allah lil fata idan bawa bai samu taimakon Allah ba idan mutum bai samu taimakon Allah ba akan abin da ya sa a gaba fa'awul ma yi jini alaihi ijtihadu farkon barna da zai same shi shine ijtihadinsa zai fara yin ijtihadi tun a matakin yana jan baki na karatu baki na jansa sai kaga ya fara yi makan shi ijtihadi to babban laifi kenan da zai fara yi akan neman ilimi to daga nan kuwa da kyar in ba Allah ya mai gamdakatar ba da ƙarfin ya dawo in dai ɗalibi ilimi matakin farko zai fara yi wa kanshi fatawa ya fara yi wa kanshi ijtihadi na zaƙulu hukunce hukunce to haka ya fara zama malami kenan kaga iza ya ce ba awwal ma yujni alayhi farkon abin da zai aikata na ne shine aljinaya laifin ma ba karamin laifi ba cikin manya manyan laifuka irin criminal cases din salisi ha abu na uku adamul ajiz kada mutum ya gaji kada ya gajiya an bulughil bunya min dan ya kai can kololuwar abin da yake so ya kai to in mutum ya tara waɗannan abubuwa guda uku akan ilimi to lalle ilalla ya tara himmarsa gaba ɗaya akan ilimi abu na farko ya zamana yana da kwaɗayin wannan abu domin ilimi abu ne mai amfanarwa abu na biyu ya zama na yana neman taimakon Allah ta'ala wurin samun ilimin nan sai ta hada da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya buɗe ƙwaƙwalwarka ka dinga gane karatun Allah ta'ala ya taimaka maka ka dinga tashi a kan lokaci Allah ta'ala ya agaza maka ya cire maka kasala don kaga duk yana cikin kasala mutum ya ji cewar ai yanzu an fara ai yanzu an yi minti uku da farawa ko minti goma da farawa to kafin ya je kuma ai minti goma yanzu ko ya je minti nawa zai zamu ai ka je ko kana zuwa ana wa bihamdika an tashi ne ka karya wannan kujiri na shaidar da ka karya wannan tunanin nashi sai dai kuma kaga ya sake samun wata hanya daban ba wannan ba to haka sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala abin sai ka nemi taimakon Allah Allah ta'ala ya taimake ka da fahimta da ganewa Allah ta'ala ya taimake ka da kazar-kazar ya zama na kana da kazar-kazar ba ka da wasu wasu ba ka da kaza ba ka duk waɗannan abubuwan sai mutum ya nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki adamul ajizi kar kai ƙasa a gwiwa kada kai kasala an bulugul buguya akan sai ka kai inda kake so ka kai minhu a ilimi kada yi kasa a gwiwa idan an yi karatu jiya baka gane ba wannan ji da ke ko ba zai hana maka yau ka je ba in ka je yau sai ka ce malam ni karatun da aka je ban gane ba a maimaita min ina fata mun fahimci magana ta da kyau sai ka yi wannan A akwai waɗanda yake sun je sun yi karatu suka yi karatun bai gane karatun ba gobe da ije wannan karatun je shi aka sake maimaita mashi kada ka gaji hadari ya taso kake ganin za a yi ruwa ko ba za a yi ruwa ba sai kai kokari ka je ruwa ya tare ka a can sama da ya tare ka a gida kuma kaga duk wannan wasu wasu yana zuwa mutum anya za a yi ruwa anya za a yi karatun na dangari ya yi hadari sai ka yi ka isa wurin ko da an yi ruwan da ya kai kana cikin masallacin ko da ba a karatun ba ka cikakke yana nan balle kuma ka samu a karatun so kada ka gajiya adamul ajiz kada ka gajiya an bulugil bugiya da sai ka kai inda ka nufa minhu daga ilimin karka ce ka yi jiya ka yi yau ka yi gobe ka kaga baka fahimta za ka canza wannan ilimin karka canza shi yana cikin asara da ɗalibai ilimi suke mai ilimi shi ne lokacin da ka ji baka ganewa baka ganewa kuma sai ka bar shi ai lokacin da ka ji baka ganewa ai rashin ma baka gane ka ji baka gane ba ci gaba ne ai wani ai shi bai san ma bai gane ba kun gane magana ta da ke ko to an je karatu baka gane ba baka gane ba baka gane ba da izinin Allah ta'ala za ka gane ina ce rashin ganewar al'usur ne ko ba wahala ba ce damuwa ce to ai ka'ida duk inda tsanani ike sauke na biye da shi to tun da ka je jiya baka gane ba ɗaya ka je yau baka gane ba nawa kenan biyu to da izinin Allah ta'ala tun da an samu al'usuru shine wahala ta rashin ganewa in Allah ta'ala ya yarda me ke zuwa kuma al'usuru ita ce ganewa kar mu ɗauki al'usuru ke nan rashin kuɗi al'usuru kuma shine kuɗi kar ka fahimci haka tsanani aka ce tsanani yana tare da sauki ai da ka je baka gane ba ka sake zuwa baka gane ba ka fara shiga tsanani da damuwa to insha Allah ta'ala kuma sauki da walwala yana nan tafi amma kada ka fara karatu ka ji cewar baka gane ba ka dage dan malam ya ce adamul ajizi kada ka kajiya an bulugul bughiya akan sai ka kai inda ka kai minhu a ilimi akwai wanda yake cewa sai da suka hada da rabbana afrik alina sabara kun bai ci magana ta da ke ko karatun da suka yi karatun da suke bai ganewar da waɗansu abubuwan ba bai ma taɓa jin sunansu ba kwata-kwata sai a lokacin gashi kuma shi wannan karatun yake so sai dai hada da rabbana afrik alina sabara wa thabbit aqdamana ka ko san wannan addu'a ne bayan an yi sahu sahu za a fara haƙi ko ce na afrika alaina sabran ya laka malalo mana da hakuri ka kwararo mana hakuri wa sabbit na ya laka ka tabbatar da digadigan mu shine ba dalibin ilimi karatu baya baka tsoro tsoro cewar kayi jiya ba gane ba yau an yi ba gane ba gobe an yi ba gane ba ka ce jibi za ka gudu ba a wannan ka jajirce malam ya ce alisti'anatu billahi fi tahsili neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akan samun ilimin wannan shi ne kan gaba ka haɗa abubuwa ukun nan ya zama alhirsu alama yanfa kwaɗayi akan abin da zai amfana ɗaya kenan na biyu alisti'anatu billahi azza wa jalla fi neman taimakon Allah ta'ala kar ka taɓa bari dabara ka ta huce maka ka nemi taimakon Allah in mutum bai nemi taimakon Allah ilimi ba farkon barnar da zai yi shine ijtihadi idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa yi jini a alaihi ijtihadu idan bawa bai samu taimakon Allah ba to farkon ɗanyen laifi da zai aikata shine ijtihadi ya fara yi makan shi fatawa ya fara yi makan shi ijtihadi a lokacin fa yana jan baki na karatu bakin na jansa ya fara yi makan shi fatawa ya fara yi makan shi ijtihadi to ya afka babban laifi kenan to kuma wannan da kyarka ga ya dawo Allah ya tsare mu baki mala yace wa qad jumi'at hadhihi al-umur thalathatu fi alladhi rawahu muslim an abi hurairata radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz mala yace wa qad jumi'at hadhihi al-umur thalatha hakika tabbas an tara waɗannan al'amurra guda uku fil hadisi ladhi rawahu muslim a hadisin da imam muslim ya ruwaito an abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad Allah ya kara mashi yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris alama yanfa'uka ka tashi tsaye kai kwadayin abin da zai amfane ka kuma karantarwa ta musulunci kenan ba a zama a ce me manufa ka ce wallahi kai baka da manufa wannan kwata kwata ba cikin karantarwa musulunci ya zama na mutum sai dai dinga bin inuwa idan rana ta fito nan inuwa tana yamma yana can in rana ta koma yamma inuwa ta dawo gabas yana nan babu shi a musulunci ihris alama ya fa'uka ka tashi tsaye ka yi kwaɗayi ka bi abin da zai amfane ka in billah ka nemi taimakon Allah a kan bin abin da zai amfane ka in sai ka nemi taimakon Allah ka nemi taimakon Allah wala ta'jiz kar gajiya kada ka gaji wala ta'jiz kada ka ce ka gaji jiya ka je baka samu ba yau ka je baka samu ba karkai wannan duk wata shubha da duk wani waswasi karka bari shi dan yi maka kusansa waɗannan abubuwa guda uku in mutum ya tara su to lalle ilalla ya tara himma da aka ce jam'u himmatin nafsi alaihi mutum ya tara himmarsa gaba ɗaya kan ilimi to shine ya zama a hanyar shi ta neman ilimi ya tara waɗannan abubuwa guda uku na farko ya zama ne yana da kwaɗayin abin na farko kenan na biyu ya zama ne yana ta neman taimakon Allah akan neman ilimi na uku kada ya ji ya gaji ba tare da ya kai inda yake so ya kai ilimin ba kada ya ji ya gaji wai ya ji ya ga ai haddada da ake bayarwa wani littafi ne yana ba da haddar layi uku wani layi biyar ƙaraminsu shi ne mai ba da layi biyu kai idan jumla biyu za ka bayar ka je ka bayar kai ma jumla biyu idan ita za ka bayar ka je ka bayar ma'ana kawai za ka iya ba da tujma'u himmatu tujma'ul himmatu alal matsalubi himmatu alal matsalubi in wannan za ka iya bayarwa ka je ka bayar gobe sai ka kara bi da salasati umur bi tafaqqudi thalathati umur yanzu ba ga shiga cire layi ɗaya ba haka ake yi ba a taɓa ja da baya wai ka ji wannan ya ba da shafi uku wannan ya ba da shafi ɗaya ai ka je idan aya ɗaya za ka iya bayarwa kai ma ka bayar gobe ka ba da aya ɗaya in kai sati guda kullum kana ba da haddar aya ɗaya da izinin allah ta'ala a sati na biyu za ka fara ba aya biyu kun fahimci wannan da ke ko wani ya je ya biya ba a mai dariya ba wani ya je ya biya an mai dariya kai da kai je ka biya ma sai aka da dariya makaranta kake wurin koya kake duk ciki kowa ya zo koya ne sai ka ga mutum yana jin kunya ya karanta an ce ya karanta yana duk ba a wannan duk wanda ya yi karatu a inda ɗalibai ke kowa ya san wannan ka yi karatu ne a yi ma dariya wani yi kai ma ka mai dariya yanzu ba wa ina cewa ya halatta ka yi dariya ba ne amma duk wanda ya san wurin da ake karatu a aji ya san da duk inda majalisi da ake dama mai suna wurin makaranta duk an zo koya ne da an iya da ba su ba ina faɗa mana abubuwa ne da ke sa mutum ya ji sa'ama ya ji shi ba zai iya ba kuma ana sallama ce wala ta'ajis kada ga gace kuma mai wannan da ke ko akwai wani ajinmu da ake da muka kayi suna ana kiran shi english master suna kenan da aka sa mashi a aji english master saboda zai shi in ya tashi yin turanci zai yi turanci shi ne ko ya yi daidai ko bai yi daidai ba mugu mana ganin da arabiya larabci ake koyarwa da larabci malam da ya kammala diploma da zai tafi lo ya tafi kafin mu kammala turancin shi ya tsaya turancin shi ya yi karfi sosai da sosai inda ya ce ba zai ba ana mai dariya yana dukan mangofok bai iya ba bai yi kaza bai yi kaza zai kai inda ya kai ba zai kai inda yaro da yake rarrafe yana yake fara tafiya in ya tashi ya fadi in ya tashi ya fadi da ya ce shi kullum a yake kana ganin zai wata rana zai falle a guje ba haka ake yi ba sauraka ana son ka tare himmaka gaba ɗayan ta wani neman ilimi ƙalar junaid rahimahullah ma talaba shai an bi jiddin wasu dukkan illa nala fa in lam kullahu nala ba'da qala junaid junaid junaid yake cewa ma talaba ahadun shay'an bi jiddin wa sidqin babu wanda babu wani da ya je ya nemi wani abu shine ma talaba ahadun shay'an ba wanda ya tafi neman wani abu wannan abin karatu ne ko kuɗi ne ko mukami ne ko aure ne ko menene menene ya tafi nema bijiddin ya tafi neman wannan abin da gaske wasu rikin ya tafi kuma da gaske da bijiddin da ƙoƙarinsa wa shirkin da kuma gaskiyar al'amarin ya tafi neman abin ne zuciya ɗaya ba wai ko ya samu ko ya rasa ba ya tafi da gaske ne akan zai nema illa na lahu sai ya samu wannan abu in dai mutum ya cika sharuɗa biyun nan ya tashi ku ɗari biyar ne kuka je interview kuma aka ce mutum biyar za a ɗauka ka lura da kyau ko kuma ka lissafa kanka tabbas da izinin allah kana cikin mutum biyar ɗin nan da za a ɗauka da izinin Allah sai an ɗauke ka amma ka je ka ga mutum biyar ne ka ce ai eh, mutum ɗari biyar ne ai mutum biyar za a ɗauka ya za a kai a ɗauke ka a yanzu ka sa kanka al'ajuzu kenan ka sa kanka al'ajuzu shi kenan sai ka tun daga nan mutum kasala ta shige shi ai idan mutum ɗaya aka ce za a ɗauka cikin mutum dubu to ka kaddara kai ne wannan mutum ɗaya kuma sai ka ci daman matsalar a ce ba za a ɗauki kowa ba amma inda dai za a ɗauki mutum ɗaya cikin mutum dubu to ka kaddara kai ne wannan mutum ɗayan da za a ɗauka saboda haka matakin farko me ake nema ga dukkan wanda ake so a ɗauka sai ka je ka duba requirements ɗin duka sai ka bi matakin farko duk sai ka cika su haka ake yi kar ka tsaya kana ɗalibin ilimi kana cewa wai ai kaza ai kaza ai kaza abin da ake so ka nema bijidin da gaske wa shirikin da gaskiya ta zuci illa nalahu duk wanda yi wannan sai ya samu wannan abin da yake nema fa in lam yanalhu kullahu in ma bai samu duka ba nala ba'dahu zai samu wani abu zai samu sashin sa ko bai samu duka ba amma abin da ake so ya zama bi wa sidqin wa qala ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabihi al-fawaid إذا طلع نجم الهمة في ظلام wa radifahu وردفه قمر العزيمة ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ibn qayyim yake cewa idza tala'a najmul himma idan babban taurarin himma da kuzari ya fito ma'ana idan mutum ya ɗauko himma yana da himma fi zilami lailil batala a kuma duhu na kazar-kazar duhu ga duhu ma'ana ga san ka yi ga kuma himma da kake ɗauke da ita sannan aka samu wa da dibahu kamarul azima A haske na niyya ya haɗu da wannan al'amari ashraqatil ardu bi rabbiya. a zai ga kome ya samu kawai sai ga ƙasa ta haskaka da hasken ubangijinta kenan abin da ake bukata ga himma ga kuma batsala shine azanci ga ƙarfin niyya in ka samu waɗannan abubuwan komai ya samu da izinin Allah maɗaukin sarki malam ya ce wa mimma yu'lil himmata wa yasmu bil nafsi i'tibara hala mansaba wa ta'arrufa himam al al-mawtin wa inna ma yu'li himma kuma lallai daga cikin abin da ke karfafar himma daga cikin abin da ke karfafar himmar mutum wa yasmu bin nafsi yake daga darajar abin da niyyarka da tunaninka ya ƙara sama i'tibara hala man sabaq shine mutum ya dinga karanta tarihi waɗanda suka wuce ba kana ɗalibin ilimi ba ka ji ana magana himma maganar himma to ya kamata ka san tarihin waɗanda suka wuce akan maganar himma sai ka ji taka ta yi daidai da su ko tana bin su sau da kafa ko kuma tana nesa da su wata arrufa himmamil qomi almadin da kuma sanin himmomin mutanen da suka wuce idan ka san himmarsu sai kuma ka hada da himmarka sai ka gaya abin ɗaya ne fa abu abdullahi ahmad bin hanbalin rahimahullah kana wa huwa fi siba ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا فأبو عبد الله تفقى أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان وهو في صبا ya kasance a lokacin yana yaro farkon shekarunsa kamar shekara nau kenan kamar shekara sha biyu ko goma fishiba farkon shi ayi in ya kai huci sha biyu ya zama murahik kenan ya fara zama farkon samartaka ba a kai ga farkon samartaka ba irin shekarun nan takwas shekarun shiga primary su ne shekara shida ko to irin waɗannan kaga shekara shida zuwa shekara sha biyu shekarun wannan mataki kenan shekarun firamare kenan dan da wanda ke firamare wanda wanda ke firamare five duk sunansu suna firamare sai dai a tabaka din ne wani ya ɗara wani to yana waɗannan shekarun rubbama aradal horo qabla al-fajr so da yawa yana ɗaukan littattafan shi zai tafi karatu ƙabar al-fajr kafin al-fajr ya keto ila hilaka shuyukh zai je halka halka ta malamai inda ake bada karatu kenan su suna bada karatu tun kafa alfajir ya fito dan an fara jadari an fara tashi san akan yi minti 45 ko awa ɗaya kafin a kira kafin alfajir ya fito to yakan ɗauki kayan karatun shi ya je an fara karatu tun kafin asuba ta yi a lokacin yana shekarun yana shekaru tsakanin shida zuwa sha biyu shekarun 'yan wanda mataki kenan 'yan firamare ke aha fata ku hankalinsu kan karatun yake gaba daya shi sa aka ce jam'o himmatin nafsi alai mutum ya tara himmarsa gaba daya a kan ilimin kuna ji da ke ko ya su duk wanda ka gaya wannan ya tara himmarsa gaba daya a kan ilimin shi ya sa kaga yana waɗannan shekarun yake kama hanyar zuwa halka domin malaman a lokacin sun fara ba da karatu kafin alfijir an fara ba da karatu ba wai sai bayan alfijir ba isa na ce mana idan mun fara karatun za mu je inda shin za a fara karatun safe karfe biyar da rabi saboda yanzu ana idar da sallar asuba ne karfe biyar da rabi ko biyar da rabi masaura saura wani lokacin biyar da rabi an idar da asuba haka fara azkar kun gane ko to ga an fara biyar da rabi zuwa shida da rabi awa daya bakwai da rabi awa biyu kaga sai rana aiki sai ai awa biyu amma asabar da lahadi sai ai kuma awa uku har zuwa takwas da rabi kafin kuma mu zo mu samu wani karatun shi ma a gaba ko za mu kai har zuwa azhar ina fata mun fahimci magana ta da kyau abin da ake bukata jam'ul himmati jam'u himmatin nafsi alai mutum ya tara himmarsa gaba ɗaya akan karatu to ga imam ahmad bin hanbal yana waɗannan shekarun yake kama hanyar zuwa makaranta tun kafin alfijir ya keto fata a hufu ummuhu bi thiyabihi sai gyatu masa ta riƙe tufafinsa ta ja shi wata ƙulu rahmatan bihi sai ta ce mashi tana tausaya mashi ta ce hatta yu'azzinan nas ya haƙuri har a kira sallah mana aw yusbihu ko kuma gari ya haske in ji gyatumar kun bayanci wannan maganar ko yanzu a cikin magabata mun samu tarihin mutum nawa daya to malam ya ce mana in kana karanta tarihin himmomin magabata kai ma za ka ƙara himma yanzu sai ka auna himmarka ta zuwa masallaci karfe shida ko karfe nawa da kuma himmar wannan sai ka duba shekarunka yanzu a wanda mataki kake kana tsakanin sha biyu da sha takwas ne kullum da ke ko shekarun yan secondary school kenan ko ko kana matakin 18 ne zuwa 24 matakin yan jami'a kowane mataki kake da shi ne zai ga inda mai wannan shekarun yana kokarin zuwa kafin asubahi makaranta kafin asuba to kai yanzu kafin yaushe ya kamata ka kasance وقرأ الخطيب baghdadi rahimahullah sahih al-bukhari كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر والثالث واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب ومن المغرب إلى طلوع الفجر وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله الخطيب البغدادي ببما لمن حديث علم يا كرنت صحيح البخاري لتافة صحيح البخاري kullahu baki ɗayansa ala ismail alheri a gaban malaminsa ismail alheri fi salasati majalis a zama uku a zama uku ina fatan kuna ji zama uku ba gani ba isnani zama biyu min ha daga cikin uku ɗin fi lailataini an yi su a dare biyu ne min wakati salatul magharibi daga lokacin sallar magariba ila salatul fajri zuwa sallar alfijir zama ɗaya kenan waliyomin salis rana ta uku min dahawacin nahari daga hantsi ila salatul maghrib zuwa sallar magariba bayan hantsi ya dubalu da rana ta fito an kai an yi karin safe shikenan ya fara karantawa zuwa sallar magariba sannan kuma daga magariba wa min al-maghribi ila tulu'il fajri daga alfijir zuwa huduwa daga faduwar rana zuwa alfijir zama nawa kenan zama uku zaman farko daga sallar magariba zuwa sallar asuba zama na biyu daga lokacin da rana ta fito hantsi ya dan dubulu da yi zuwa sallar magariba zama na uku daga sallar magariba zuwa huduwa alfijir zama nawa kenan uku a nan ya karanta sayar bukhari zama uku ne sayar eh? sayil bukhari dai wanda ka sani sayar bukhari wannan eh kuwa a gaban malamin shi ne ismail alheri malami ne ya ce yana da uziri amma ya baka awa talatin ka zo ka bi mota shi zai zauna ne kawai kana karantawa in kai kuskuren wasali kuskuren ka za ya gyara maka shi kenan yi mata aliki shi kenan haka ake yanzu musa muhimma ta biyu kenan ga wancan ta ta ahmad bin hanbal yana shekarun yan firamari yake kokarin tafiya wurin karatu tun kafin alfijir ga wannan ya karanta shayar bukhari a kwana uku da shamsu jini zahabi ya kawo wannan tarihin a cikin tarihul islam sai ya ce magabata kenan mu a yanzu tab sai dai addu'a in ji shamsu jini zahabi ibn tulun ya ce aitin da wani ya yi sai ya gwada shi ma sai da ya gwada haka din ibn tulun ba sai da ya karanta sahih bukhari a zama uku ai wani ya yi kuma wani nan ba annabi ba ne da za ka ce ai su annabawa Allah yana ce da su yana shayar da su kalwar da ke ko ya ce aitin da wani ya yi sai ya yi kuma sai da ya yi haka ai dama shi karatun farko na magabata kai ne za ka zo da littafinka kana karantawa malami yana ji ba wai zai dinga karantawa yana fassara ba ne ka lura da kyau ko yawa eh. eh. duk inda ka ji bai ci open ba to karatun ya yi ya gane gurin daga inda ka karanta shi karatun yana gane cewar tunda za ka tsaya za ka yi numfashi za ka yi kaza ya fahimci saukan numfashinka da ɗauka ka gane karatun domin kana karantawa ne da fassara inda ka tsaya da inda ka tayi shi ke ba da ma'anar ka tsaya akan ma'ana ka tashi akan kaza ka gane ke ala sayyidi kenan kuna shi da ke ko mun samu himma ta mutum nawa wa kana abu muhammad al-bunna ibn al-nabban awwal ibtida'ihi yadrusu al-layla kullahu فكانت أمه ترحمه وتنعه عن القراءة بالليل فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم فإذا رقدت أخرج المصباح wa aqbala ala dars wa kana abu muhammad ibnu nabban ibnu tabban abu muhammad ibnu tabban yana cewa awwal ibtida'ihi yadrusu layla kullu farkon fara karatunsa yana karatu ne cikin dare baki ɗayan dare farkon fara karatunsa ibtida'ihi farkon fara karatunsa kamar ka ce karatun na firamare yana mataki yana ɗan ƙaramin yaro yana karatun shi ne dare baki daya <laughs> a kara makalla kuna ji da kyau ko kun bai ci maganar farkon fara karatunsa yana karatun shi ne da daddare gaba ɗayan dare fakanat ummuhu tarhamuhu sai ga tumashi ta kasance tana tausaya masa watan hahu an qira'ati bil tana hana shi karatu da daddare fakana ya akhudhul misbah sai ya kasance yana daukan eh, a cifalfal menene a cifalfal eh wannan wannan da ake a cikin gwangwanin madara kaga an sami gwangwanin madara an sa mai kalanzir an sami lagwani an fito mai da shi kamar a yau ka ce kendir man kadi ne ko <laughs> fakana ya akhudhul misbah sai ya kasance yana daukan fitila wa yaj'aluhu tahta aljafana sai ya sa a karkashin akushi ya sa karkashin wani karkashin akushi ko karkashin botiki ko wani abu sai ya rufe a cifalfal din sai ya rufe fitilar mana shay'in min al'aniyat al'azima jafna wani abu ne na ƙwarya da yake babba sai ya dauki kendir ah, din shi misali sai ya sa a karkashin wani abu wa ya zaharu bin nau sai ya dinga nuna wa mahaifiyar shi kamar yana bacci fa'iza raqadat idan ta kwanta ta ci gaba da bacci akhrajal misbaha sai ya ɗauko wannan fitilar wa qabal alar darsi ya ci gaba da karatunsa eh da kyau sai ya ci gaba da karatunsa sai ya nuna mata kamar yana bacci ba ta ce ya kwanta ba ya kwanta sai ya ajiye kayan karatunsa idan tafiya ta tafiya ya ga ta yi bacci sai ya ɗauko ya ci gaba da karatunsa mun Musa misalai guda nan kenan ai ba sai an kara ba sai an kara eh akwai wanda ya ce sun yi malam jafar rahimahullah ya ɗauke su karatu a daura da ake yi a bauchi ya ce musu a lokacin yana karatun adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an yana mai sauka ta hudu ta uku ko ta hudu malam jafar din adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an yana mai sauka ta hudu kuna ji da kyau yana karatu a cikin suratul nur sai yake magana kan abin da ya shafi hukuncin hijabi da niqabi yana karanta sai wani daga cikin masu sauraron karatu sai ce malam eh, risalatul hijab ta malam Uthaymeen fa sai ce ya karanta ta kafin ya je Madina so goma so bakwai ko so goma eh eh eh kasu mu mun ɗauki in ka biya littafi su ɗaya shikenan to shi ya karanta ya sake karanta ya sake karanta ya sake karanta ya sake karanta so ka san littafi duk lokacin da ka maimaita za ka ji sabon karatu ka manta cewar a tsangaya akwai lokacin da sai an tashi ɗalibai gaba ɗaya sannan shi mai tsangaya kuma zai zauna ya ci gaba da karatu wanda ke kullum sai ya yi izu hamsin kullum ta Allah sai ya yi izu hamsin wani kullum sai ya yi arba'in himma ake bukata ka haɗa himma ka gaba ɗaya fakun rajulan rijilhu ala tsara sabita ka kasance mutum da ƙafafuwansa suke a doron ƙasa a tsara wata hil'aru kuma Allah ta'ala yake cewa wa mata hatar tsara na abin da ke ƙarƙashin ƙasa ka kasance mutumin da ƙafafuwansa suke a doron ƙasa sabita a tabbace wa hammatu hammatihi amma babbar himmarsa fauka surayya samiƙa tana can saman tauraron nan da ke surayya shi ƙafafuwan suna ƙasa amma himmarsa fa tana can sama wala ta kun sha balbadani kar ka zama a gangan jiki ga ka matashi ga ka saurayi ashiya bal himma amma himma ka ta tsofa ta yi barbara kar ka zama haka eh ga ka saurayi masha Allah in an ce a saukin mota a kwana uku zaka ce mana aida kwana biyu aka ce ka zo kuma eh, abin nan himma ka ta yi sama himmaka ta yi firfara fa inna himmata sadiqi domin himmar wanda yake yake da gaskiya la tushi ba ta farfara duk himmar wanda yake da gaske himmarsa ba ta farfara ma'ana ba ta tsufa kullum tana nan cikin abin nan kana abul wafa ibn aqil ahadu azkiya il alim min من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في الثمانين وكان أبو الوفاء ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل ahadu azka'il alam ɗaya daga cikin masu hankalin duniya masu hangen nesa min fuqahil hanabila daga cikin malaman fikihu na hanabila yin shidu yana rerawa wa huwa fi samanin a lokacin yana cikin shekaru na tamanin yana cikin samanin shekara tamanin ko irin saba'in saba'in da biyu da uku saba'in da takwas din nan yana waɗannan shekarun yake rera wannan baitoci yake cewa Masha ba azumi wala hazmi wala khulqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma ta'ada sha'ari ghayra sibghatihi wa shaybu fi sha'ari ghayru shaybi yace ma ba azumi niyyata ba ta farfara ba niyyata tana nan danyarta wa hazmi da ƙoƙarina wa huluƙi da ɗabi'ata suna nan yadda suke suna nan ɗanyu shatab wala wala'i hakan nan wala'i na da nema karatu nema ilimi bai yi farfara ba wala dini hakan nan addini na wala karami hakan nan karamci na nau kenan azumi da hazmi da huluki da wala'i da dini da karami shida ba wanda ya farfara a cikinsu suna nan yadda suke a matakinsu na samartaka وإنما أطاد وإنما اعتاض شعري غير شبغته kawai dai gashin kaina ne ya dan canza ba kamar yadda rinin shi yake da ba ya dan canza ya yaya kenan ya yi fari kawai gashin kaina ne kawai ya yi fari ba kamar zuciyar tana nan dam wa shebu fi ai furfura a gashi ghairu shebi fil ba furfura ce a himma ba ba farfara ce a himma ba shi wanda ya rubuta wannan littafi Shi shi salibin abdullah bin hamd al-usaimi din. ya ce ya samu malami ya samu malami muhammad bin rafi da ake kiran shi muhaddith al-habasha ya same shi yana karantarwa a masallacin haramin makka yana karantarwa tun bayan sallar alfijir in ya zauna karatu har sallar azhar eh karatun shi ne break tun bayan sallar asuba sai dai a ɗashi a ɗan yi kalaci shi kenan a koma yana zaune yana karantarwa ya rasu shekara 300 yana da shekara 300 yana ya rasu shekarunsa 300 eh a duniya amma a ɗaliban da ya karantar da su kutubu sita akwai masu shekara akwai masu shekara goma sha shida yana a cikin almajiran shi akwai 'yan shekara sha shida akwai 'yan shekara tamanin eh. duk mataki-mataki saboda a sauke ne a dawo kutubu sita a je a dawo a je a dawo a je a dawo aikin kenan daga hudu alfijir zuwa sallah azhar ina fata mun gano wannan da kyau saboda ka yan uwa dole a tara himma himmar gaba ɗayanta a tara ta to in an tara himmar gaba ɗayanta ina za a yi da ita isa ya ce almakidun rabi sharful himmati fihi ila ilmin qur'ani wa sunna almakidun rabi maƙid na hudu sharful himmati sanya himmar gaba ɗayanta fihi akan neman ilimi ila ilmin qur'ani wa sunna zuwa ilimin alkur'ani da sunna yanzu ba an ce jam'ul himma ba mutum ya tara himmarsa gaba ɗaya akan ilimi to in ya tara himmar gaba ɗaya akan ilimi wanne ilimi zai jirkaka wani ilimi zai sa a gaba shine sarful himmatu fihi ila ilmin alqur'ani wa sunna ilimin da ilimin sunna ka ɗora ma kanka yanzu nan da almuharram ka kammala qur'ani yanzu ba muna shawal ba zulqada zulhajji sai muharram a muka ce ya kamar qur'ani ya haɗa ne ya ƙware ku dan ba mutum yana da wace haddace ba himma ba ake so himma ake so kuma ya himma ake so akwai wanda na taba zuwa wurin na je na same shi yana tafi fita yana tafi fita ga fanka lokacin ma ba a dauke wuta ya ce an ya kunya fanka zai yi bacci ne isa ya kashe fanka ya cire riga yana ta fifita yana ta kwami ka zo ka ci kana son ka ci qur'ani amma baccin ka ya fi imamun nawawi daina bacci yi gaba daya sakin bacci yayi yi ma bacci saki uku shi baccin ma baya zuwa wurin shi kwata kwata al'imamun imamun nawawi mai arba'un hadith baccin baya zuwa wurin shi ba annabawa ne ba manzanni ne. a kara makalla malam ya ce juye da himma gaba ɗayanta su ya ce waɗannan bayan allah me suke yi wurin cefanen rayuwarsu kun lura da kyau tambaya tana da matuƙar muhimmanci a ƙa'ida ta musulunci akwai waƙafi waƙafi shi kuma waƙafi shine wani tattali da za ka yi makanka domin ya dinga zuwa gare ka bayan ka mutu kun lura da kyau ko kamar ka ce kamar ka ce gida za ka gina gida mai ɗakuna arba'in ko mai ashirin ko gidanka mai ɗakuna goma ɗin nan ka ba da shi wakfi duk kuɗin haya da aka samu na gidan a samu malamai masu karanta da alkur'ani kadai a ba su shi ɗaya ko masu karantar da hadisi kadai a ba su shi ko masu karantar da alkur'ani da hadisi a danga ba su shi shi ne abin da ka yi ko bayan mutuwa ka wannan gidan baya cikin gado abin da kake so a yi da kudin haya na gidan su ne a dinga ciyar da malamai wani ya ce gonashi gonashi shi. Tauri kaza tauri kaza abin da yake so shi ne ko ya mutu ba ta cikin gado a dinga nomata. da me za a noma ta da kudin haya idan an karɓi kudin haya gida wakafi ne gonar shi kaza wakafi shi da haka an karɓi kudin hayar sai a je a noma gonar in an noma gonar abincin gonar da aka samu a raba wa malamai masu karantar da abu kaza da abu kaza da abu kaza haka ake duk littafin musulunci za ga an yi maganar wakafi ka lura da ke ko to da ire-iren waɗannan ne ake yi sannan kuma a ƙa'ida ta musulunci akwai baitulmali da akwai malamai da gwamnati ta san waɗannan karantar da mutane addini suke yi ta ba badin tana karantarwa ba da mutane sun shiga gari sun zame ma gwamnati jangon sai gwamnati ta dinga sanya su cikin perot nata cikin masu waɗanda gwamnati take biya kuna jira da kyau ko cikin waɗanda gwamnati take biya haka ake yi to sai ya ga an rage shi daman kasan ba wai ana biyan shi ne domin ana ba shi ne domin yi arziki a a'a bukata ta ka bukata ce ake magana mana yake cewa inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamin lahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam lalle dukkanin ilimi mai amfani to fa makomashi yana komawa ne zuwa ga Allah zuwa ga zancen Allah subhanahu wata'ala da kuma zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa Allah ta'ala ce fastamsik billadhi uhiya ilayk kai riko gangam da dukkanin abin da aka yi maka wahayinsa kuma abin da aka yi maka wahayinsa shine alqur'ani da hadisi innaka ala siratin mustaqim lalle kai kana kan tafarki wanda yake mitake wa baqil ulum sauran ilmomi in ka dauki ka cire ilmin qur'ani ka cire ilmin hadisi sauran ilmomi in ma khadimun lahuma ko dai su zama suna ma ilimin ƙur'ani da ilimin hadisi hidima ne kama wani ilimi ilimin fiqhu ilimin usulul fiqhi ilimin mustalahul hadith ilimin arabiya duk suna ma waɗannan hidima ne fa yu'khadhu minhu sai a karɓa sai ka koya daga wannan ilimin ma ta tahaqqaqu bihil hidima gwargwadon abinda zai tabbatar maka ka yi ma ƙwar'ani da hadisi hidima sai ka samu a cikin gwargwadon abin da zai taimaka maka na hidimar ƙur'ani da hadisi au ajnabiyyun ko kuma a'a wani ilimin ma yayi nesa da su bai kusa da su anhuma fala yadurru jahalu bihi jahilta wannan abin bai cutarwa dan baka san shi ba baka baka cutu ba kwata kwata kullum da ke ko ka kaga wannan ba cikin lissafi ilimi ne ilimi ne amma jahiltarsa baya cutar da mutum don an cewa ne bai san yaren mutanen china ba yana cutarwa don mutumin china bai san yaren ku ba yana cutarwa bai cutarwa to akwai ilmomin da haka suke a musulunci jahiltar su in an zo nuna jahilai ba za a nuna ka ba don baka san wannan ilimin ba ku lura da kyau ko wa ma ahsana kawai iyad al-yahsubi fi kitabi al-ilma al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu an tariqin lahibi ilmu al-kitabi wa ilmu al-athar allati qad usnidat an tabi'in an sahibi ka kallaci maganar al-qadi iyad al-yahsubi al-maliki fi kitabihi al-ilma a cikin littafin shi al-ilma yake cewa al-ilmu fi aslaini ilimi da ka ganshi ya ginu ne akan tushe guda biyu la ma ba wanda yake tsallake wannan tushe guda biyu din illal mudillu sai dai wanda yake ya riga ya ɓace ani tariqil lahibi daga hanya da take fayyatacciyar hanya hanya da take alwadih ya ɓace mata shi ke tsallake waɗannan asali guda biyu amma in dai idan shi a buɗe yake to ilimin shi bai tsallake waɗannan asali guda biyu ilmul kitabi asali na farko kenan shine ilmin littafin Allah ta'ala wa ilmu wa ilmu lasar da ilmul asar saboda baiti ne yace da shi alasar wa ilmul asar da ilmin al'asar allati qad usnidat ilmin asar wanda yake an riga an kawo musu isnadi an tabi'in an sahibi daga tabi'i daga kuma sahabi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ilimi kun lura da ke ko ilmul kitab ilmul littafin Allah ɗaya kenan wa ilmu lasarin lati kada usne da an tabi'in an sahib wa kada ya kunu haza wa kada kana haza huwa ilmu salafi alaihim rahmatullah ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر وقد كان هذا huwa ilmu salafi. wannan ya kasance shine ilimin magabata asali kenan ilimin littafin Allah da kuma ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama allati qad usnidat ilimin hadisi da aka sami isnadi isnadin an tabi'in an sahibi daga tabi'i daga sahabi kaga daga ma'aiki kenan amma kawai yana ta bada hadisi babu isnadi a'a laulal isnadu laƙala man sha'a ma sha'a ai da ba din za a ce kawo isnadin ka ba yi bayanin wanda ibiya maka ba to da kowa ya tashi ya dinga ba da labarin ma mafarkinsa tsoraka in uwa waɗannan su ne ilimi ilimin littafin Allah da kuma ilimin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyu kenan na uku shine ilimin da ke ma waɗannan ilimomi biyu hidima shi kuma wannan ilimin za ka same shi ne gwargwadon hidimar ba wai za a ce in za ka yi na hau don yana ma ƙur'ani hidima sai ka zama siba wai ba ina fata mun fahimci magana ta da ke ko ko kuma usulul fiqhi dan yana mai hidima a ce sai ka zama imam al-haramaini al-juwayni ba sai ka zama wannan ba za ka nemi gwargwadon abinda zai taimaka maka kudin fahimtar littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma ne cewa kada kana hadha huwa ilmu salaf wannan ya kasance shine ilimin magabata ilimin littafin Allah da ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihim rahmatullah Allah ta'ala ya masa rahama ka duba ga inda malam ya kawo zai ce rahmatullahi alaihi ko alaihi rahmatullah thumma kathura al-kalam sannan daga baya sai ce ce ku ce ta tashi sai magana ilmul kalam ilmul mantiq ilmul falsafa sai ya zo a ce ilmin falsafa ka ji har akwai wani falsafatul islamiyya babu wani ilimi mai suna al falsafatul islamiyya wa islamic philosophy ko waye waye waye duk waɗannan abubuwa kutse ne aka yi su ilmun bihi jahalun wa jahalun bihi ilmu. Ilmu la yafhamuhu zaki wa la yastafidu minhu al balid ilmun mantiki kenan mantukul yunan irin ilmin mutanen girk Allah ta'ala ya sauke ya ce ilimin mandiki ilimin kaza duk su ne ilimin da aka kawo aka yi kutse da su cikin ilimin musulunci a ce ilimin allah bai sama bai kasa bai kudu bai arewa bai gaba bai baya bai dama bai hagu ba a cewa ina ya kasance a ina ya kasance yaya aka ya kasance duk waɗannan fasifofi ne na babu ko sifofi ne na akwai baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma a ba wai ina yake ba akwai shi wannan ji da kyau ko sifa ce ta me ta babu in ka ce ai ma bayani sai a ce ai ba za ka gane ba waya ce ne ilimin tauhidi kuma saboda Allah malamai eh saboda an saki ilimin alqur'ani an saki ilimin sunna to dole mutum ya hayyare ya shiga ɗimuwa Allah ta'ala ya sauke sai ma ne ya ce sun makasur kalamu ba'adahu sannan sai maganganu suka yawa an ce ilmul kalam shine ilmul mantiki da ilmul falsafa fi ma la yanfa cikin abin da ba shi da amfani fal ilmu fi salafi aksa ilimi na magabata shi yafi yawa sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ai sai waɗanda suka biyo bayan su irin su imam ahmad bin hanbal imam shafi'i da sauransu wal kalamu fi man ba'dahum Aksar amma surutu a waɗanda suka biyo bayan magabata shi ya fi yawa amma shi ilimin na magabata ya fi yawa shi kuma surutu na 'yan baya ya fi yawa kullu da dake kawo kowanne nashi yana da yawa su nasu ilimin ne yake da yawa su kuma waɗannan surutun ne ya fi yawa to wanne ake wanne kai kake so ilimin qala hamad bin zai qultu li ayyuba saftiyani al ilmu al ma ta kadda ya ce wai ilimi a yau shi ya fi yawa ko kuma ilimi a lokacin magabata wanne ne ya fi yawa faƙal sai ce alkalamun yau ma aksar magana dai a yau ita tafi yawa wal ilmu fi ma taqaddama aksar amma zuzurutun ilimi na magabata shi ya fi yawa kisa ka ana cewa fassara da zanen ka duba fassarar sahabi akan aya ko hadisi ya ganta garau amma ka zo ba fassara yan yau sai ga tana a shiga dama a shiga hagu a yi gabas a yi yamma ra kullum ka nizumci da maganganu da littattafai na magabata ina fata mafahimci wannan da kyau sai ga ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ma karatun ka albarka ba wai babu ilimi ba ne a 'yan baya amma dai magana ta fi yawa isa ga kullun. kullum ake kwadaitar da mutane akan ilmu salaf ilmu salaf kuma shine ilmin sahabbai da tabi'ai da ta atba'u tabi'in waɗannan su ne salaf ajin farko Allah ta'ala ya amfanar da mu Allah ta'ala ya mana muwafaka ya mana gamdakatar yau karatun namu gaba ɗaya akan himma ka tara himma ka gaba ɗaya akan Shi shine maqid na uku himmar in ka tara ta gaba ɗaya sai ka fuskantar da ita akan ilmin alkitabu wa sunna Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya mana gamdakatar subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk